Guguwar juyin mulki na ci gaba da kadawa a kasashen nahiyar Afirka daban-daban, kama daga kasar Mali zuwa Burkina Faso zuwa Gini, sai kuma uwa uba jamhuri Nijar da kasar Gabon a cikin makon nan, dukkan su waɗannan kasashen yanzu haka suna ƙarƙashin mulkin soji. Shin me ke faruwa ne da dimokuraɗiyya a waɗannan ƙasashe? Ina kuma aka dosa? Kuma waɗanne hanyoyi za a bi domin yi wa tufka hanci? abubuwan da za mu tattauna kenan a wannan shiri na gaskiyar magana da ya saba gayyatar muku baƙi domin tattauna abubuwa na wato al'amura na yau da kullum har ma da zamantakewa kuma a wannan karan mun gayyato muku a ibrahim baba tambaya wanda mai sharhi ne kan harkokin siyasa afirka da yanzu haka ke wato ke a jihar sokoto ta najeriya bayan haka kuma muna tare da lawal arami umar wanda ɗan nijar ne kuma kafin yanzu ya yi aiki a rundunar soji ta kasar chadi a yanzu haka kuma yana birnin hali da ke a nan tarayyar jamus a baki barkan ku da shigowa shirin gaskiyar magana barka mu da yawa haka to idan muka fara da ibrahim baba sha tambaya kamar irin waɗannan abubuwan da suke faruwa na juyin mulki haka daban-daban shin kuya kuke kallon su ne To, juyin mulki a ƙasashen Afirka musamman ƙasashe da suke kan turbar demokradiyya ya zamo za mu ce wani zakaran gwajin dafi. Tafiyar demokradiyya a ƙasashen Afirka. A karka manta tsari na demokradiyya tsari ne wanda e, mutanen Afirka ba su saba da shi ba, tsari ne wanda turawa musamman turawan mulkin mallaka. da abokan hulɗarsu na jari hujja suka bijiro da shi kuma suka yi ƙoƙarin ganin cewa sun mai da duka duniya a kan turbar demokradiyya musamman ƙasashen afirka da wasu ƙasashe wanda da suke ƙarƙashin mulkin mallaka to za mu iya cewa su wayannan turawa da suka zo da wannan tsarin na demokradiyya sun samu nasara za a iya cewa na ganin cewa mafi yawancin ƙasashen afirka wasu ɓangarori na duniya sun kafa ƙasashensu a mataki na tafiyar da demokaradiyya. To ka yi maganar demokaradiyya, Haji Ibrahim ka yi maganar demokaradiyya, to yanzu idan muka kalli demokaradiyyar wanne hali za a iya cewa ita demokaradiyya take ciki kenan a waɗannan ƙasashe? Yawwa bayanin da nake kai kenan. A tafiyar da demokaradiyya a waɗannan ƙasashen za mu ga da cewa saboda ita kanta demokradiyya ba wai shine a gurin mutanen duniya ba ko kuma gurin mutanen afirka gurin kowace ƙasa ta duniya shine da saman ma mutanen ta ci gaba mai ɗorewa da kuma dasa su a kan turba da za su samu biyan bukatocinsu ba tare da wahala ba ko kuma ba tare da tsaiko ba idan muka yi duba da yadda ake tafiyar da demokradiyya a ƙasashen afirka za a ga da cewa shugabannin da suke tafiyar da demokradiyya sun yi ƙasa a gwiwa wurin ganin cewa an samar ma mutane eh, ko kuma an sa su a bagire wanda rayuwarsu za ta inganta wadda ƙasa za ta samu ci gaba wadda kuma eh, mutane za su samu biyan bukatocinsu ba tare da eh, matsananciyar wahala ba idan muka yi waiwaye daga inda aka fito za ka ga cewa a wasu daga cikin ƙasashen na wanda aka sa a turba demokradiyya rayuwa ta ƙasƙanta mutane suna cikin matsaloli daban-daban musamman matsalolin tsaro wanda za a iya cewa kafin shigowar demokradiyya a ƙasashen da sojoji ke mulki ana iya cewa sojoji ko da ba su yi komai ba at least sun yi ƙoƙarin ganin cewa sun kare iyakokin ƙasa sannan sun wanzar da zaman lafiya amma a tafiyar demokradiyya za a ga cewa bangarori daban-daban na kasashen afirka musamman da aka yi wa'annan juyoki za a ga da cewa suna fuskantar matsananciyar matsalolin tsaro ba ba ba sannan idan ka dubi bangaren tattalin arziki za a ga da cewa mutane sun samu kansu cikin wani halin ha'ula'i yunwa ya, ya dabaibaye mutane a rashin aikin yi uh, rashin muhallai masu inganci rashin abubuwa masu more rayuwa irin abubuwan more rayuwa irin hanyoyi uh, wutan lantarki uh, intanet da duk sauran abubuwa da ake bukata domin rayuwar mutane ta inganta to a takaice kenan kana ganin kamar dimokuraɗiyya ta gaza biyawa mutanen waɗannan ƙasashe bukatunsu. Ƙwarai kuwa. Na'am, to za mu yi. Na harula'i, wanda shi ne ya sa mutane suka fara tunani na bijirowa da wasu tsare-tsare wanda zai tasa mutane, zai sa mutane akan hanyoyin da za su samu. Haka. To za mu sake dawa gare ka yanzu bari mu je wuraren ah, lawal a Rami ah, Umar. Ah, wanda kafin yanzu ya gaya mana cewa shi baya goyon bayan juyin mulki da yadda za a yi juyin mulki ba mafita ba ba to ji ah, dalilan da ake ganin suke sababa shi yawaitar juyin mulkin nan ah, a rami kai ya kake kallon al'amarin ni a wajen bangare na nake ganin eh, shi bai kamata ba a ce eh, ana cikin kasa kuma Eh, sojawa su fito ko kokuwa a yi juyon mulki kun san kuma mulkin mallaka shi ba juyon da ake ba abin kwarai wani mulkin mallaka ba mulkin mallaka wanda ake cewa kaman wanda eh, an ce mulkin mallaka kaman wanda kaman eh, soji ya zo sukutum rana guda ya zo ya doki mulki kun ga za a samu kananikin kaman kan ji kaman rayuwar mutane zai mutane za su shiga masala akwai wanda za a yi tashe tashen hankali wanda za a kama wani mutum bai laihi ba ko an kama za a zarge shi da laihi a kama shi kaga nan kuma za a samu raguwa sosai to kai soja tsohon soja ne yawa in ce kai tsohon soja ne menene yasa kai kake ganin cewa mulkin sojan ba ba mafita bace. abin da yasa ba mafita ba dan saboda eh, shi aikin soji soji aikin shi tsaron kasa ne soji shi aikin shi ya zama na iyaka ya sare kasa ba aikin shi bane soji ya doki kowa kowa cikin kasa in za a gina kasa kowa zai zama ya kamata kowa aikin shi aikin da zai soji shi aikin shi tsaron kasa ya sare mutanen kasa daga waje iyaka iyaka daga cikin kasa ba aikin shi bane ya zo ya shiga ya yi siyasa an ce soji zai siyasa kenan wa zai sare kasa gani nan za a samu sabani sosai kuma kuma eh, wanda yake da bindiga ya eh, sai ya ga ya abin da ya dama kenan wa zai wa zai ce mishi ka kai hakan To kamar eh, idan muka koma wuraren Ibrahim Baba sha tambayi ina fata kana tare da mu. Ina tare da kai. To kamar irin waɗannan juye-juye mulki da ake gani an yi a nan an yi a can nan ta faru can wuraren ana gyaggyara shin ina aka dosa kenan yanzu to abin da za mu iya cewa ƙari ga bayanin da na yi a can baya shine ah, wasu da yawa daga cikin mutanen waɗannan kasashe wanda aka yi juyin yake musamman ƙasashen da suke ƙarshen renon ita suna ganin da cewa ah, gwamnatin demokaradiyya wadda ake tafi yawa ah, a wayannan ƙasashe a marmako ya zama cewa jama'a amma akasin haka ana ganin cewa suna tafiyar da mulki domin biyan bukatocin kasashe saboda haka suna ganin eh, eh, shi mulkin demokuraɗiyya a matsayin wani ci gaba da mulkin mallaka saboda haka yanzu da sojoji suka hambare mulki ana ganin cewa kamar wani tafiya ce ga wa'annan kasashen wannan yana da ɗaya daga cikin abubuwan da ya kara ma sojoji kwarin gwiwa Najeriya ta saka mutanen ƙasashen Afirka a ciki. To idan muka dubi inda aka dosa za mu iya cewa wannan juye-juyen mulkin da muke samu a ƙasashen Afirka zai to kamar wani tsari na samar ma ƙasashen da ba a riga an juyin mulki ba ya to cewa ya zama na ta natsu su yi waiwaye ga yadda suke tafiyar da al'amuran ƙasa su tabbatar da cewa sun sa bukatocin mutane gaba da bukatocinsu da kuma abokan da suke hulɗa da su na ƙasashen turai eh, idan waɗannan mutanen eh, wanda suke kan demokradiyya har yanzu suka yi waiwaye suka saka ƙasashensu a kan turba na ci gaba da turba na biyan bukatocin jama'a to na yana iya kasancewa a dakile ah, ah, wannan wutar daji wanda ta taso na juyin juya hali nan gaba a cikin shirin na san za mu tattauna akan akan mafita a Haji Ibrahim amma a yanzu kana jina? amma yana tabbata maka idan wayannan kasashe da suke kan demokradiya ba su yi ba su yi ma kansu karatun na natsu ba suka sauya akalan mulkin su ta yadda za su biya bukatoci za su biya mutane bukatocin su to ina tabbata maka cewa ba mu ga karshen juyin mulki a kasashe na Afirka ba To, ka yi maganar wato wannan juyin mulki ya fi kamari a ƙasashe renon Faransa kuma shi a masanin tsaro a Lawal Arami ya kasance ɗaya daga cikin ya fito daga cikin waɗannan ƙasashe ya yi shi ɗan jamhuriyar Nijar ne inda aka yi juyin mulki sannan kuma ya yi aiki a rundunar soji ta ƙasar Chadi. Kamar shi e, e, Lawal Arami menene ke faruwa ne da abin nan ya fi kamari a ƙasashe renon Faransa inda ka fito? kuma bari in dawo bisa yin wannan maganar nashi na farkon tukuna kun gane kun san kuma an an diba cikin cikin duniya wane ne kasashen da suke ci gaba da kasashen da ake ake musu juyin mulki ko kasashen da su ya suke mulki ko kasashen da ake ake demokrasiya demokrasiya shi ba shi hanya ne mai kyau wanda za a yi tattalin kasa kuma za a yi tattalin arziki da sauransu amma ya kamata a ce su waye suke aiki waye za a zaba matsalan daga wajen zaben ne da matsala duka daga wajen zaben ne in an samu kasa ya samu mutanen kasa sun zabi ma'aikata su da za su yi shugabanci na kwarai na adalci to ba za a samu matsala to amma ba a cewa su mutane sun yi nasu ba mutane sun yi nasu sun yi zaɓe abin da ya rage jami'an tsaro da su tabbatar da tsaro su sojoji kenan shugabannin siyasa su su wato su shugabanci kamar da aka sabu aka saba gani a kasashe amma kuma sai ake ganin wato su sojoji suna kutsawa suna karbe iko da karfin bindiga eh, kuma matsalan yawanci duka 'yan siyasan su suke ba sojojin daman a yi a zo a yi wannan juyin mulkin na saboda ba su adalci bisa kan kaman eh, bisa kan hukuncin yadda za a yi mulkin kasan ba su adalci to tun daga wajen zaben ne za a samu matsala shi yake kawo janyo mana wannan abubuwan matsalolin duka nan za a zabi shugabanci na adalci masu adalci masu gina kasa ba zan gaba ba za a ce demokrasi ba zai zai kama kasa har kasa ta ci gaba a samu tattalin arziki ba. Ibrahim Babasha tambaya yi magana ibrahim babasha tambaya ya yi magana yake cewa akwai matsala ta talauci matsala ta rashin tsaro a kasashen nan da ake yawan juyin mulki da faransa ta raina a zamanin mulkin mallaka shin kana ganin ya kamata a zargi faransa da waɗannan ƙalubale da irin waɗannan abubuwa da suke faruwa Ko ko dai bai kamata eh, mutane ne ya kamata su zargi kansu da ke waɗannan ƙasashe. eh kuma kun san duk yadda ake cikin duniya in mutane ba su gyara kansu ba bayan da zai Allah ya gyara musu ya gyara musu harkokin su masala daga mutane ne an kasan mutane wanda wanda ake mulki da wanda suke musa mulkin su ne ke da masala masala duka yawanci daga gare su to yanzu in kun diba in an ce yanzu za a je yanzu wanda suka fito Nijar kima wanda suka fito suka ce a ah, su sun goyi bayan ma wanda suke juyin mulkin in kun diba yawancin duka su da kansu ma ba su yi adalci wanda suke kama wanda suke wajen aikin su a kanun su da ayin Niger ba su yi adalci su suna cewa kamar ana zargin France shi take take satin dokiyar mu da sauransu to ina ya ake da wanda suke cikin kasan suna sata ayin Niger su mu yarda France tana sace dokiyar kasar an yarda to ku da kuke su da suke sata ayin Niger fa ya za a yi da su shine masu matsala mm. to bari mu sake kuma wuraren Ibrahim Baba Shatambaya To uh, kamar irin wannan juye-juye mulki da ake a kasashen Afirka uh, ku a ganin ku uh, eh, masu sharikan harkokin siyasa wani irin sako juyi mulkin nan ke aikewa ne ga shugabannin waɗannan kasashe? To da farko kafin ansa wannan tambaya zan ɗan tsokaci game da bayanin da abokin tattaunawa na ya ce ya yi tambaya cewa kasashen da suke ci gaba ai kasashen ne wanda suke kan turbar demokradiyya. Amma dalilin da ya sa wayannan kasashen ke ci gaba shine tsarinsu na demokradiyya sun yi su ne kwatankwacin yadda tsare-tsaren al'adunsu ya wanzar. Idan ka dubi demokradiyyar da muke aikatawa za ka ga da cewa abu ne wanda yake sabo ga mutanen Afirka. Bai yi daidai da al'adunmu ba, bai yi daidai da tsarenmu ba, sannan ya ci karo da yanayin yadda muke tafiyar da rayuwarmu. Wannan yana daga cikin abubuwan da ya sa ke gani ana samun matsaloli da tsare-tsaren da demokradiyya ta zo da su na Afirka. sannan shi mulkin soja mulki ne wanda yake cewa bai faruwa haka kawai ko a zamanin da lokacin da kai bai waye ba sojoji ba za su taɓa juyin mulki ba dole sai sun bari mulkin falar hula shiga cikin wani matsayi wanda mutane suna allah wade da tsarin da ake tafiya da sai su yi amfani kamar abubuwan da muke gani yanzu a ƙasashenmu na, na afirka inda aka yi juyin mulki sannan wannan tsarin na mulkin soja wanda aka shigo da shi yanzu za ka da cewa ya bambanta da na da lokacin da lokacin babu wayewa kai saboda haka karfin bindiga yana tasiri sosai wurin ma mutane mulki yadda aka ga dama amma yanzu ina tabbata maka duk da yake mulkin soja ne mutanen nan suna abubuwan da za su nemi goyon bayan jama'a su tabbatar da cewa mutane suna goyon bayan su domin su ci gaba da tafiyar da mulki sun san da cewa yanzu mutane an kai wani matsayi matasa an samu wayewar kai wani tsarin na social media wato Eh, eh, shafukan sada zumunta shafukan sada zumunta ya kawo wayewa kai sosai mutane sun san haƙƙinsu sun san ‘yancinsu saboda haka waɗannan mutanen ba za su yi mulki ba da aka yi mulkin soja a shekaru talatin arba'in da suka wuce ba dole ne su nemi ah, goyon bayan mutane wannan shi ya ci ya bambanta da tsarin mulkin soja wanda aka yi a can baya sannan ah, idan kai magana saƙon da wannan juyin mulki ke nunawa shine mutanen afirka sun fahimci cewa su mutane ne sun fahimci cewa su ba bayi ba ne suna da ‘yanci kamar yadda kowane mutum a duniya a kowane bangare na duniyan nan yake da saboda haka nan sun kai wani matsayi wanda cewa idan ana tafiyar da mulki akasin yadda suka kudurci a tafiyar da mulkin nan to dole ne su fito su nuna rashin jin daɗinsu wannan kuma shi zai ba soja dama su shigo su hambare mulki su kuma wannan sojojin idan suka karbi mulki dole ne su tabbatar da cewa ba su yi ba su tafiyar da ƙasa eh, 'yan siyasa ko kuma masu mulkin farar hula na demokuraɗiyya suka tafiyar ba idan ba haka ba to zai sa wannan ƙasashen shiga wani matsayi inda in ba da ba a yi mamaki in ba a yi hankali ba ana iya samun juyin juya hali a wayannan ƙasashe yanzu an gwada mulkin soja a can baya an ga an samu matsala aka dawo turbar demokuraɗiyya yanzu kuma a kasashen da ake tafiyar da demokradiyya mafi yawancin su mutane sun la'akari da cewa matsala yanzu an dawo mulkin soja Abun da nake da tabbaci shine shi kanshi mulkin sojan nan da ya shigo idan bai wani tsari wa kwara ba ta yanda mutane za su samu galaba ga ingancin rayuwarsu to dole ne mutane su bijiro su fidda wani tsari kuma aka sin wanda ake kai yanzu na mulkin soja a wayannan kasashen domin ganin cewa sun samu ah, ah, irin tawabar da suke nema wurin shugabanninsu sannan kada mu manta akwai ƙasashen da ba a demokradiyya suke tafiya ba suna tafiya ne akan mulkin gargajiya wato monarchy kenan a wayannan kasashen idan ka je eh, irin su Saudi Arabia irin su Qatar da sauran ƙasashe za a ga da cewa a duk da dai ba demokradiyya suke ba ma dai rayuwar mutane sun samu inganci shi yasa kake ganin wayannan kasashen sun rike wannan tsari kuma eh, wani wani alfa daidai da al'adun mutane sannan haɗi ga haka yana kama mutane biyu su ci gaba da tafiya ba tare da wani tasgaro ko kuma wani wani ƙalubale ga matashiya ce ga 'yan afirka su duba yanayin da suke ciki su fidda tsari na mulki wanda aka kawo akasin al'adun mutane to da wuya a samu wannan tsarin ya yi tasiri To wannan kenan idan muka je wuraren shi a lawal arami ka ji batun da aka kawo hujjojin da aka kawo na cewa lallai ga dalilai da yasa a demokaradiyya take samun tasgaro a kasashen afirka shin kai a ganin ka dole ne akwai wani abin nan misali da za a iya yi don a gyara demokaradiyya din ba tare da an yi juyin mulki ba to eh, kuma shi ko da ko da da za a haifa sai ya koyi ta ya zai ta yamma eh abun sabo ne a cin to dole ne ya kamata mutane su rika yi hankuri juma su rika yi ma hankuri cikin koyo ne ake yanzu abin da ya sa matsala yawanci duka matsala to kuma na biyu abin da ya sa kasashen namu kasashe ne wanda ba su da tattalin arziki akwai talauci sosai akwai ba abinci ba a ce dai ba komi dai kawai babu dai to kuma karatu bai mutanen karatu babban masala mutanen karatun nasu mutanen karatu ma ba su da ilimi ma bai kai bai nisa ba an doka kaman kishi cikin kishi dari ana samun cikin kishi dari kaman wajen zuwa 60 eh, ko 40 wani wuri ba su je makaranta ba to wannan ba yana kare fito da laifin shugabannin siyasa bane ba da watakila ke kawo sojoji su su shigo suke eh, kawo agajin da suke ikirarin kawowa ai dama yanzu ma wani bi ba kullum bane yan mutane yan siyasa ke wani yanzu an kun diba kaman bangare abin da ya faru a Nijar kun ga Nijar cin wannan president Bazoum cin ya komo ya so ya aikin kurai eh kuma kwanakin baya an fito mana kokarin magana da ya fito cikin cikin jiruri ana ana zance an ce eh sojawa ma akwai sojan da ake zargin su da ana cewa kaman sun yi harkan eh, cin hanci da rashawa da sauransu wani abin da suka yi to eh kuma wayannan sojan e mulki suka yi eh tare lokacin da ake mulkin shekara goma ta tsohon shugaban kasa isufu muhammadu e tare da karkashin suke eh tun lokacin ba su yi mujiyo mulki ba to ya za su dawo yau da president bazum ya tashi yake zai zai zai gyara kasa zai zai zai zai zai kaman zai zai yaki da rashawa da cin hanci to lokacin da suka hoto za su mishi za su mishi mulki e ba lokacin ba ne ya kamata kun ga muna gane da wannan juyin mulkin ba ba juyin mulki na ba ya shi da sabar kasa ba mu muna ganin kamar cikin wannan juyin mulki akwai son rai sosai cikin shi kamar eh, ba a yi shi da ya kamata ba to amma kai a ganin ka menene illar ba ya shi ba ni a waje na nike ganin kamar an ce kamar kamar su suna cewa kamar za a yi regulation ne za a yi mulkin na da aka yi wanda suke zuwa da suke wannan tarayya da ya yi mulki tarayya bai mulkin adalci son ni kamar ni ra'ayina yadda nake gani kaman in za a ce za a kawo revolution duk kasashen da aka yi revolution kamar an doka kamar su china da sauransu ha su cuba ko ina da gani inda aka kyan ɗaya eh, mutum daga nesa zai zo ba cikin fadan yanki ba daga nesa zai zo da tsarin shi da komin shi da komin shi zai zo ya yi mulki ya sake komi da komi to kai kana cikin fada kana nan da saye kana ci abinci da saye da dare kana ci abinci da kwano guda da mutum eh ka kai ka kai ka shakar wajen goma sha biyu kana tare su to sai rana guda ta tashi kai ka ce kai koyi kenan kai wannan abin da aka yi duka ba abun kore bane yanzu ne za gane eh ba ba magana bane wannan ba magana bane kuma da ake kuma duk yanda ake cikin duniya babu kasan da zai yanzu da ake yaki nan yakin da ake kiran eh ana sasanta da ikon ba a yanka alaka da kana kasa ba masala daga ba daga wannan ba nan bane masala yake ya kamata su sun tashi sun ce za su yanka alaka da za su yi ba ba haka nan bane Wato kai idan na fahimce ka yanke alaka da eh, su jagororin mulkin soja su janar cani suka yi da Faransa abin bai maka daɗi wa kenan. Yo eh ba to da kwai da yake ba su yanka alaka ne a gaba da amma sun yanka alaka sau bisa kan kaman yarda da ake da soja da su akorkin da suke da soja da sauransu da zuba harkan tsaro. Kaga haka cin wannan kin bai bai kamata. Kun ga mun yana kama matsala muna tsoro ya kama masara har zuwa ma kaman tun lokacin da aka yi wannan abun kaga wannan jiha na wani barkin an yi ta samun yawan samun kashe-kashe mutane da sauransu kaga wannan fandama da sauransu wannan kaga wannan kuma mun koma mun koma baya kenan shi abin da ake so ga ga kasa kasa yana so ne ya zama to ya shirya kan shi yasa babu kasan da yake so eh, bai da eh, kowa kaman kasa harkan duniya kaman kasuwanci ne in ka je kaman kaji kana kasuwa ne kowa zai sayar da nashi to ku ya kamata ku yan Nijar ku ke kama ma kanku ku da kanku ba wai kaman wani zai zo ya kama muku ba a ku za kama kanku ku za ga ma wanda suke zo tare ku me ku so a muku ta wani bangare za su taimaka muku to na ga nan bangaren wannan ne aka samu masala ba wani wai kaman bangaren kaman kaman an kawo soja ta waje da soja ma ko an kawo soja yan Nijar su za su yi aiki da soja ma su za su gaya musu ga yadda abin da suke so. A takaice dai Lawal Arami kana ganin cewa Faransa ba ta da laifi a irin rawar da take takawa kasashen afirka tana kare muradin kasar ta ne ya kamata kasashen afirka su su ya kamata a ce sun kare muradin kasashen su haka ne yo ai kuma ba ku sani ba ai kuma ba faransa kare ba ba ka san da yake da ba ka san da yake da a duniya ba to su da suke kawo ne china da su rasha kin to ina ya za samu ka kashe ka kawo ka kawo abin ga ka ka fita daga bakin kura ka je ka je bakin zaki me kake nufi kenan idan ka fita da faransa ce kuran kuma rasha da china zaki yau eh, mana zaki da yaran shi za mu sake dawo gare ka a lawal arami bari mu je ga ibrahim babasha tambaya ka ji bayanin da ya yi kamar abubuwan nan suna faruwa ne a kasashe rainon faransa a baya-bayan nan amma wannan yana nufin cewa su ma kasashen da birtaniya ta yi wa wato mulkin mallaka wannan abu ba zai je gare su ba ko kuma babu wani tasiri ma da hakan zai ga rayuwarsu? na ga kamar muna fuskantar tangarɗar na'ura daga wuraren ibrahim baba sha tambaya abokan aiki na san za su yi kokari su dawo da shi cikin tattaunawar to idan Uh, muka dawo ka ah, ah, a uh, lawal uh, wato arami umar ka yi magana faransa faransa shin wasu suna mamaki idan har da a ce faransa ba ta da laifi me yasa shi juyin mulki nan baya faru a kasashe renan wato eh, burtaniya kuma wannan maganar na kuma shi ma akwai magana yana son nutsuwa sosai gaskiya wannan magana tambayar naka yana son nutsuwa sosai kuma in kun diba kamar tsarin mulkin kamar kasashen ecowas kasashen tarayyar wanda suke kalkashin tarayyar eh, mulkin mallaka na birtaniya da wanda suke cikin kalkashin mulkin mallaka na faransa ba dai bane kasashen ma ba dai bane kuma yanda suka fita daga cikin wannan mulkin mallakan ma fitowar nasu ma ba dai bane kun ga su kasashen eh, wanda suke mulkin mallakan france suna da alaka da france bisa kan harkan kudi da sauransu kaga wannan kudin da suke amfani ma kaga kuma kun ba najeriya yana da kudin kashi kun ba sudan yana da kudin kashi da wani ghana kowa kudin kashi gare shi kuma kuma muna da alaka sosai bisa kan harkan kasuwanci da mu da sauransu muna da alaka sosai da france kaga wannan bangaren ma wannan abu ma shi ma da wani to abin da ya sa amma irin waɗannan mhm. eh, karasa yanzu in kun diba eh, kasashen kamar eh, renon faransa eh, gaskiya an yi yawan yawan juye-juyen mulki to ai kuma juyin mulkin da aka yi yawan yawan juyin mulki shi ma cikin harkan kamar eh, ba shi ba zai hana kamar a ce za a yi zargin france ko zai hana aman kamar a ce kasa zai ci gaba ba zan ba shi ba zai hana wani kya ganin ka bai kamata a ci gaba da zargin faransa da hannu akan zarge-zargen wato juyin mulkin da ake a waɗannan ƙasashe ba ɗan mulki ko faransa zai mulki mulki to tare da wa zai mulki shi zai kawo sojan shi mulki ba tare da yan kasa ba zai mulki juyin mulkin bari mu je ga shi ibrahim sha tambaya kamar ah, mun samu tangarɗa a gurguje ibrahim sha tambaya menene ya kamata kasashen afirka irin su kamaru da najeriya inda aka yi sauye-sauye haka don kare eh, wato juyin mulkin nan me ya kamata waɗannan shugabanni su yi don yi wa kansu rigakafin juyin mulki a takaice. To bayan juyin mulka a gaba mun samu larin cewa kasashe har yanzu dai da eh, alama muna eh, ci gaba da samun suna suna muna ci gaba da samun tangarɗa da Malam Ibrahim Baba sha tambaya to masu bibiyar mu ina ga anan zamu kitse wannan shiri a madadin kowa da kowa na nan sashen Hausa na DW ni ne Zaharuddin Umar Dutsen Kura nake fatan za ku kasance tare da mu a wannan tasha ta DW Hausa a YouTube domin kallon wani sabon shiri a mako mai zuwa. Mun gode sosai ga mu da suka kasance tare da mu.